Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri mai farin jini na al'adunmu na gado tare da ni Garba aliyun Zariya. Yanzu wannan shiri zai taɓa wani shiri ne da muka yi can baya lokacin da na yi takakkiya zuwa Maiduguri jihar Borno, inda na tattauna da shahararren mawaƙin nan Shattima Mansur. Na sami tattaunawa da shi game da al'amura da dama, to amma cikin wannan shirin zan ɗan ɓantaro kaɗan ne daga cikin wannan hira, to amma ga wata waƙa da ya yi mu fara jinta. Jama'ar Borno duka sai mu dinga fata, shai abubakar bai Allah iya tsare shi. Jama'ar birnin duka sai mu dinga fata, Sai abubakar garbai allah ya rika mai duk jama'ar birni duk sai ce a gaishe ka Duk wanda ya ji wannan waka da ya san cewar akwai hikima da azanci a cikinta, na tambayi Shattima Mansur matsalolin da suke fuskanta a yanzu haka. ni ribar abu ɗaya ne nake samu. Jama'a suna ƙaunata suna meye inda aka kai ni ma ni in ka ji sunana in ka zo ka gane saka samu ba haka nake ba. Mu mun rike ƙahon ne wa'ansu suke tatse mun rike ƙahon saniya ne wa'ansu daban su suke tatsar wani abubuwan suna samun amfanin abun. Mu amfanin mu kamar yanzu kaga inda ka zo ka same ni kaga ji na kai ka zo. To wani zai ji ne ya zo zai gayyace ni nan Abuja ina kai har kamar ma ne ana gayyata ta ina zuwa bukukuwa. Shine ribar abun namu amma ribar abun da zamu mai mu ya fita a kasis ko je kai ka samu mu a goma ba samu wato dai kamar masu satan fasaha suna mugun takurawa masu wannan kwarai da gaske suna takurawa wannan kwarai da gaske to yanzu kamar wace waka ce bakan damiyar ka wadda kake gani eh ita ce dai ka fi sha'awanta wallahi ni babu wakan da na fi sha'awa a cikin waƙoƙi na irin wakan da nake cin kaho da ita ni wakan Najeriya kasa da innan kaga mu gaskiya muna da problem a Najeriya mu Allah ya yi mu da da Christians da Muslims dukan mu ɗaya ne kuma Allah ya yi mu haka yake so ya ga mu anan wa'ansu daga cikin mu tsiraro daga cikin mu suna so wai a raba nan wa'ansu su yi haka wa'ansu su yi haka kaga muna da problem a wannan na yi kokari na fasaha na zauna na tsuguna na za na shirya wata waka wacce ta haɗin kai in nan ah, mu haɗa kayi mu bar kabilanci da bambanci a junanmu a ƙasarmu najeriya da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Kafin mu gargari na san baka rasa wani saƙo musamman ga ainihin masu wannan sana'a na waka eh, da ke sassan duniya ko in ce da ke najeriya ko in ce da ke arewaci ko in ce dai afirka wasu irin sako kake da su ga masu irin wannan sana'a naka allah ne zama na maiduguri nan har na zama dan maiduguri gaba daya da yanzu ka gana maiduguri ya ɗai ɗai ɗai na aifa guda goma a nan tun ina karami nake nan ina kano din ne amma duk sana'a ce take kana nan maiduguri haka mota har na zama ma dan borno gaba daya har ma cikin gaba daya yanzu ina nan wato ina jin yan uwana masu irin drama maman hausa din nan da me duka mu ɗaya muke akwai faɗakarwa ɗaya ce nake so ne musu ni bana goyon bayan a junan mu matsaya muna zage-zage a manyan mu a waka ko kuma wani habaici da wani me eh habaici zaka iya habaici amma ayi abin da ya dan tsafta bai dace ba ni wallahi ban ji daɗin mu an su abubuwa ji ba zan iya faɗan sunayen su ba su sun san da wanda nake magana yanzu wannan dukkan wanda ya ji Mansur a cikin duk yan drama nan na Kano sun san ni ni dai advice ina ɗaya eh zan da nan Allah da Annabi a tsakanin mu mu daina bata junan mu ko ka zagi wani babba ko kuma ka mai habaici mu mu kokarin mu faɗi kalima mai daɗi wata za ta zaji hankalin su ko da sun hana mu wasu abubuwan to mu ma mu duba ka ga abin da aka hana ka din nan abu ne mai kyau ko abu ne mara kyau abu ne mara kyau wanda aka hana ka ya kamata ka haƙura da shi dan gaskiya mu mun dan kauce da al'adun mu kadan ba zan ce duka bane amma kuma abun in aka bi ta wata hanya an ba dan kauce daga al'adar dan ba ba za a yi achieve din abin da ake so a samu ba eh amma kuma duk da haka mu dan sa da'a akan abun ni wallahi ban goyi bayan a zagi wani babba ba ko wani eh, gwamna ko shugaban kasa ko mai ni wallahi ban ji daɗin wannan ba amma kuma bayan da za a yi amma na san ko wanda ya zai ce ina nufin wani abu ne wallahi ba abin da nake nufi ni tsafta nake so saboda ni waka ta inda nake yin ta a tsaftace take wakan sudan barin baka wani labari ba za ka taba jin wani mawaki baki ya faɗi wata magana mammuna ba daga tsuntsu mace a kwatanta ta da tsuntsu sai a kwatanta ta da alhudu-hudu sai a kwatanta ta da kifi wato dai love daga love sai kuma raman rayuwar zaman duniya duk waƙoƙi na nan ne zaka tambaye duk abin da nake faɗi mutum zai yi waka bai san da ya faɗi ba sai na zaɓa ma nake ne hatta wanda zan kwaikwaye su din ma sai na zaɓa wanda take da tsafta a kalmomin tukun da nake. Oh. ka je zauna Najeriya uwa A gaida wannan waka ta Shattima Mansur. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai biyan bashi na farko game da batun hana kai kosai garin Cukuku da ke yankin Kuje a birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kenan. kawo wannan hira da sarkin garin jibrin sule na biyo bayan yadda muke samun bukatu ne daga wasu masu sauraronmu da ke bukatar sanin dalilan da suka sa ba a yin kosai a wannan gari aminu manu wakilinmu da ke abuja ya ji ta bakin sarkin cukuku jibrin sule ba a yi gose ba mu so fada a cewoyi za a kashe domin kasanin fada dina ya zo ba ya sai gani ana kashe juna to ba mu so haka to za mu yi miti haka to in an yi haka ko wanda ya zo ko a samanin ko a kasa ne to duk wanda sun zo kaman da na na faradin nan in baki ya zo kama gida na haka ya shiga in kuwa yi kwana biyu ko uku to za a ce ma zai iya ce mishi to ka zo eh to ga abin da ba yi ba mu ba yi gose ba mu so rikici a nan gari haka ne muna yi muna kira minti mu ma mutane wai ba yi gose a nan gari kuma na wanda kana ana tambaya wai yaya an yi an ce wai ba a yi gosa dina to man yana suka ga mamu kada a yi shi domin ma a lokaci dima ni ma ban yi tambaya ba to tun da yake ba yi dima fa ya wandiri ne ba ba ba yin shi to ni ma ban yi musu tambaya haka nan ce wai za zan gani da a dalili dina ba shi ne amma yanda manyan suka ga mamu kuma muna ga ma mutane kuma ala ma yana goyon baya mu ba wani abu da ya faru a garin nan kuma abin da ba mu so kenan ba mu so fitina kuma kowa na bin wannan doka na rashin yin kosai kowa yana bi kowa yana bi doka rashin yin kosai kowa yana bi doka nan ba wanda yana yi da yan ƙasa da yan kasa da baki da baki ba su yi domin ba mu gani ba mu gani wanda yayi ko ba zan mu ce yayi yi tun da yake muna gaya musu suna yi amfani da shi yanzu ranka dade ka ce kai ne sarki na goma sha biyu eh, kuma mahaifinka ya yi wannan sarauta da muke tare da kai a wannan fada kana nufin cewa tun kana karami ka tashi kai ma ga ba a yin kosai a wannan gari ha ba a yi gosa a nan gari inda na tashi tun yaron da ya haife ni ba a yi gosa a nan gari kuma bai dame ku ba a <laughs> tun da yake abin an ce wai al'ada ne ya zai dame mu inda zai dame mu ne ba za da za a yi shayi inda yana dame mu ne ko manyan din yayin da za a tambaye su wai me yasa ba a yi gosa ba kuma muna so a yi to tun da yake bai dame mu ba ya za a ce wai za a yi bai dame mu ba to ranka da yake bai dame ku ba shin wani laifi ne ko sai yayi ne a to ni ba na ga muka ba ni ba ban sani abin da laifin gose ya yi ba shine ma ba su fara man ba kuma za a bari kiran haka haka za a ci gaba bari haka ba ba yin shi to ba manya sun ga mun ba in ce yanzu a yin shi fa in ayi abin da ya ya faru da mu fa ya zamu yi tun da manya sun faɗa ba za a take ba za a sa ba za a yi ba

ka da da babbar riga ka rawa ne da tango ranar suna ko juma'a ka dauka. mu bi al'adunmu na gargajiya kan mu rage mu manya mu bi al'adunmu na gargajiya kan arewa da waɗanda a musulmi ta yi na gari Masu sauraron mu da aka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin namu Aminu Manu da sashen Hausa na Radio France International.